To da alamun dai jam'iyyun adawan na Najeriya sun harzuka da ɗage zaben gwamnan jihar Edon da hukumar zaben Najeriya ta sanar. Domin kuwa an kai ga kammala dukkanin matakai har goma sha biyu daga cikin sha hudu na gudanar da zaben da aka ɗage ana sauran awoyi 24 a gudanar da shi bisa dalilai na rashin tsaro abin da ya sanya jam'iyyar pdp da ke adawa a tarayyar ta najeriya ta bayyana cewa akwai dai wata a ƙasa amma fa shure-shure baya hana mutuwa. Dr. Umar Ardo jigo ne a jam'iyyar ta PDP da ke tarayyar ta Najeriya. To wannan abun da ya abun takaici ne, don in sauran kamar awanni ne a yi zaɓe, sannan hukuman zaɓe ta ce ta ɗage zaɓe saboda security wato 'yan jami'an tsaro suka yi suka ba da shawara kuma wayannan jami'an tsaron nan sun san za a yi zaɓen nan tun sa'ilin da aka yi fixing ranar zaɓe ya fi wata biyu ko uku to me bambancin da abun da ya faru sa'ilin jonathan kaga e kereku a benin republic ya ga zai fadi zaɓe ya daga zaɓe da aka yi kuma ya fadi. kenneth kawunda a zambia ya ga zai fadi zaɓe ya daga zaɓe da aka yi kuma ya fadi. e eh, lawrence gbagbo ya ga zai fadi zaɓe a kwadevo eh, da aka yi kuma ya zo ya faɗi abdullahi wade ya ga zai faɗi zaɓe ya daga a senegal da aka yi kuma ya faɗi goodluck jonathan ya ga zai faɗi zaɓe ya daga zaɓe da aka yi kuma ya faɗi haka a edo apc ta ga za ta faɗi zaɓe ta daga zaɓe da aka yi kuma za ta faɗi in ai kuma za ta faɗi a lokutan baya dai ana kallon ɗage zaɓe a najeriya da fuskoki mabambanta ko da kuwa dalilai na rashin tsaron sun kasance waɗanda aka gabatar musamman sanin irin sarƙaƙƙe da ke tattare da batu na rashin tsaro. Dr. Kole Shatima jigo ne a cibiyar nazari da ci gaban demokuraɗiyya da ke Abuja ta CDD ya bayyana cewa abubuwan da yake faruwa a shanin zaɓe ɗin yana ta da hankalin kowaye ma wanda yake ga abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan aka zo an riga an shirya cewa za a yi zaɓen nan su sojoji da kuma dai wanda za a ce wanda suke aiki a fannin tsaro suka ba da shawara cewa a ɗage zaɓe to ah, wannan yana nuna cewa zaɓenmu ah, cikin kwanan duka su 'yan security su ne suke ah, suke kamar nuna yaushe ne ya kamata a yi zaɓe ko kuma yaushe ne bai kamata a yi zaɓe ba ko da yake hukumar zaben najeriya na mai kirarin zama mai cikakken 'yanci to sai dai ta dogara ne akan hukumomin tsaro da ke jan akalarsu a duk lokacin da ake batun shirya zaɓe a cikin ƙasar. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.